Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da da biyar sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma su gana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa hukumar ingancin kayayyaki ta nuna illar adana kayan amfanin gona da maganin na mai guba na kashe kwari sniper. Idan ka san za ka sa shi ka tabbatar cewa in ka ce za ka sa na wata biyar ka tabbatar cewa ba za ka cire ka zo ka sayar ba. So idan muka kama wani yana using sniper gaske za mu kai shi. Ita kuma gwamnatin Borno ta bayyana wajen shirin tallafin karatu. kuma kudin da ya bada a bayar ya bada miliyan dari hudu da saba'in da shida da dubu dari shida da arba'in barage ya bada miliyan dari shida da ashirin da hudu ma yara dubu ashirin da uku da dari bakwai da saba'in da wani abu in mun shiga jamhuriyar Nijar za mu ji yunkurin da 'yan sanda suka yi da wayar da kan 'yan makaranta illar shan tabar shisha da karambani a yanar gizo. Muna ta shiga unguwa da unguwa muna dauko su muna musu prosedur mu kai su gaban iko mu tai tukuna mu gansu mu gamu da su mu musu bayani da abin da suke yi babu kyau. Shugaba Buhari ya shawo kan Faransa da taimakawa Najeriya kan lamuran tsaro. samar da kayan aiki makamai shi kan safiyar maka ma'ai alfarma ce sannan da ba da jawabai na sirri intelligence. Yau Juma'a, Aisha Mu'azu na tafa da shirin yanayi da muhalli. Farko ga labaran duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum Juma'ar Mubarak da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Binta Sulemaniyaro. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya tattauna Abuja jiya Alhamis da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ministan harkokin wajen kasar Jeffrey Onyema da sauran jami'ai inda suka tattauna kan ƙara yin haɗin gwiwa a harkokin kiwon lafiya a duniya da farfaɗo hanyoyin samar da makamashi da bunƙasa tattalin arziki da farfaɗo da dimokuraɗiyya a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Najeriya ce ta biyu a cikin kasashen Afirka uku da Blinken zai kai ziyara cikin kwanaki biyar. Yau Juma'a babban jami'in diplomasiyar Amurka zai gabatar da wani babban jawabi a Najeriya kan manufofin gwamnatin Badin na Afirka. Demokradiyya wani muhimmin batu ne a ziyarar farko da Blinken ya yi a Kenya ranar Laraba inda ya shaidawa gungun masu fafutukan kare hakkin bil'adama a Nairobi cewa duniya na fuskantar koma bayan demokradiyya ya yi gargaɗin cewa har ma da demokradiyya masu fa'ida kamar Kenya sun zama masu saurin kamuwa da bayanan karya cin hanci da rashawa tashin hankalin siyasa da kuma tsoratar da masu zaɓe. kwamishinan kare hakkin adama na majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da murkushe masu zanga-zangar sudan kwana guda bayan da jami'an tsaro suka kashe mutane sha biyar a zanga-zangar adawa da juyin mulki da soja suka yi a ƙasar a ranar 25 ga watan oktoba Laraba ita ce rana mafi muni a tashe-tashen hankula tun bayan da aka karbe mulkin kasar tare da kara adadin waɗanda suka mutu a zanga-zangar neman demokradiyya a baya-bayan nan zuwa 39. Shaidu sun ce jami'an tsaro sun tarwatsa zanga-zangar da aka yi a birnin Khartoum da wasu garuruwa ta hanyar amfani da harsashi mai rai da hayaki mai sa hawaye. Shugabar Majalisar Ɗinkin Duniya Michelle Bachelet ta faɗa a cikin wata sanarwa jiya Alhamis cewa ofishinta ya sha yin kira ga jami'an tsaron ƙasa kasar da sojoji da su guji yin amfani da abin da bai dace ba akan masu zanga-zangar Shugabannin Amurka, Kanada da Mexico sun gana Alhamis a taron su na farko cikin shekaru biyar don tattauna batutuwan da suka daɗe kamar sauyin yanayi, ƙaura, abubuwa da ke fuskantar tattalin arziki da kuma sabbin ƙalubale kamar cutar COVID-19. Prime Minister Canada Justice Trudeau da shugaban Mexico Andrea Manuel Lopez Obrado za su gana da shugaban Amurka Joe Biden a fadar White House ranar Alhamis. Shugabannin za su fara ganawa da Biden kafin su haɗu a taron shugabannin arewa arewacin Amurka na farko tun 2016. Mataimakin sakataren yada labarai na fadar White House Chris Mega ya ce wannan ne sakamakon aiki na watanni goma don farfado da dandalin arewacin Amurka wanda ke da matukar muhimmanci ga nasarar tattalin arzikin cikin gida da kuma haɗin gwiwa da za ta iya taka muhimmiyar rawa wajen warware ƙalubalen yanki da na duniya in ji shi ranar Laraba. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc shugaban amurka joe biden ya sanar alhamis cewa amurka ta amince da sayar da darussan jinya miliyan goma na sabon kwayar maganin cutar covid-19 na pfizer wanda har yanzu ba a bada izini ba daga karshen wannan shekara a kammala a shekara ta 2022 a cikin wata sanarwa da ya fitar a shafin yanar gizon fadar white house shugaban ya ce gwamnatin sana daukar mataki don tabbatar da cewa waɗannan waɗannan magunguna za su kasance cikin sauki da walwala da zarar hukumar kula da abinci ta magunguna da cibiyar kula da cututtuka ta Amurka ta amince da su. Lokacin da aka sanar da kwayar maganin cutar a farkon wannan watan, Pfizer ta ce sabbin gwaje-gwajen asibiti sun nuna raguwar kashi 89 cikin 100 na hadarin asibiti da ke da alaka da COVID-19. ma'aikatar shari'a ta amurka ta sanar da tuhuma jiya alhamis kan wasu 'yan kasar iran guda biyu sabili da rawar da suka taka a yunkurin cusawa amurkawa masu kada kuri'a wani ra'ayi yayin zaben shugaban kasa na shekara ta 2020 da nufin kashe masu kwarin gwiwa a zaben a cewar sanarwar manema labarai an yi zargin cewa tsakanin watan agusta da nuwamba na 2020 sayid muhammad hussein musa kazemi da sajad kashiyan sun sami bayanan masu jefa kuri'a shari'a daga akalla gidan yanar gizon zaben jihar sannan suka yi amfani da wannan bayanai wajen aika imel na barazana don tsoratarwa da tsoma baki da yi wa masu jefa kuri'a katsalandan an kuma yi zargin cewa sun yi yunkurin shiga wasu shafukan yanar gizo na jihohi masu alaka da zaɓe su biyun kuma ana zargin sun harhaɗa tare da rarraba faifan bidiyo mai ɗauke da bayanan ƙarya game da raunin tsarin zaɓe. Shirin manuniya na muryar Amurka kan bai wa dukkanin 'yan siyasa dama ta kowane fanni. Dan Najeriya in ka ci APC za ta shekara biyu yana ganin kamar shekara ɗari ne saboda tsananin azaban da yake ciki. A shirin manuniya 'yan siyasa da ke jam'iyya guda ma sukan samu sabani. Kai yanzu ka je kai ka nawa cikin al'umma ka gani talakan da ya zabi APC idan ya ga tutan APC gaban shi bai faɗuwa. Wasu 'yan jam'iyyar kuwa kan kalli sauran 'ya'yan jam'iyya a matsayin 'yan bani-bani. Mutane sun ɗauka an kori PDP yanzu lokacin ne da za mu rinka rabon kuɗi kamar yi gyaɗa. Su kuwa wasu 'yan siyasa gani suke damban dafe damin dama shirin kuɗin 'yan ƙasa ne ya bar talaka babu ko a nini. Dole talauci ya zo. Mutum ɗaya ya zo na ya ɗabi abin da mutum miliyan goma za su tsawon shekaru ishirin ya kulle shi kaɗai. Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace safiyar Juma'a da karfe shirin jin shirin na manuniya. saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Hukumar tabbatar da ingancin kayayyaki ta Najeriya reshen jihar Gombe ta gargaɗi manoma su guje wa amfani da maganin ƙwarin nan mai gubar gaske sniper wajen adana amfanin gonarsu. Ga rahoton wakilinmu Abdulwahab Muhammad. Shugaban hukumar shiyar Gombe, Mr. Dallami James Yaksum, ya yi wannan gargaɗin ne a taron faɗakar da manoma game da yin amfani da sinadaran adana amfanin gona a gidaje mr lami james ya ce hukumar za ta ɗauki matakin doka kan duk wanda ya biris da wannan gargaɗin sannan ya ci gaba da cewa yadda ya kamata da idan ka san za ka sa shi ka tabbatar cewa in ka ce za ka sa na wata biyar ka tabbatar cewa ba za ka cire ka zo ka sayar ba abin da ka sa ya kamata ya cika wata biyar sai ka zo ka cire bayan wata biyu ka ga yana da illan da zai jima mutane kuma mukan ce ma su manoma idan za ku aje kayakin nan ba mu son ku dinga sa sniper sniper bai da kyau ma mutum zai kashe kwari kuma zai ja ma wanda za su ci abincin bala'in jaraba so idan muka kama wani yana using sniper gaske za mu kashi don wannan shi bai san ma wanda zai ci kayan ba kila wani ko surkinsa ne ko wani kawunsa ne a wani waje so bai kamata su dinga using sniper ba da akwai su kayakin gonan da akan using na feshi inda in suka je inda ake sadda kayakin gona irin su herbicides da su insecticides za a nuna musu wanda za su yi amfani da shi da muka muna haɗin mun haɗin kai da masu sanda kayakin su herbicides da su insecticides din maganin su maganin kwari ba muka haɗa kai da su mun ce to su dinga nuna ma manoma irin insecticides da eh, su kayakin eh, magungunan da ya kamata su dinga amfani da shi in za su storin abincin nan domin kar ya zo kuma a zo a wajen neman ƙari a za a samu rage kuɗin da ake son a ajiye a za a yi riba da shi kuma a zo kuma ana biyan kuɗin asibiti kagan bai yi ba domin shi kagan kamar shi sniper din ma ko masu amfani da shi man lokaci yakan ja mishi jaraba idan yana sa kagan ana akan shakar kamar shaka haka din yana sa wani lokaci ma ka sa a hannu an ji ma yaren ka ta zo ta baka gida ga hannun sniper ka sa a baki ko kuma biskit haka din kankani na ma ba za ka gane abin da zai ma a ciki ba ba abin da za ka gani yanzu ba ne saboda haka dan Allah a bari zancen sniper in aka je wajen masu insecticides herbicides insecticides dai su je su tambe su za su nuna magungunan da ya kamata da su yasu using don ya kashe kwari. Daga bisani na tuntubi Malam Wadajin Lawan Umar wani manomi don jin ra'ayinsa game da wannan gargadi. To ita no kwamishinan ilimi mai zurfi na jihar alhaji baba mustapha malumbe ta ce ta kashe naira miliyan 400 don ba da tallafin karatu ga makarantu a jihar daga maiduguri ga rahoton wakilinmu haruna dauda biyu gwamnatin jihar borno ta ce za ta kashe fiye da miliyan 400 wajen biyan kudaden karo karatu da dukkanin makarantu da ke jihar borno wanda kuma zai shafi mutane fiye da dubu goma sha biyar a cewar kwamishinan ilimi mai zurfi na jihar borno alhaji baba mustapha malumbe gwamnatin jihar ce ta ɗauki wannan mataki matakin di da bunkasa harkokin ilimi a jihar Borno sakamakon ta'addacin 'yan Boko Haram da ke daidaita harkokin ilimi a jihar Borno da kuma matsalar cutar COVID-19 ta haifar. Kwamishinan ma'aikatan ilimi na jihar Borno Dr. Babagana Malumbe ya kara da cewa yara na tsammanin sun kai dubu goma sha biyar da dari uku da wani abu ne kuma kuɗin da ya bada a bayar ya bada miliyan dari ah, hudu da saba'in da shida da dari shida da arba'in da dubu dari shida da arba'in. shekara kenan wannan wannan na shekara alif dubu biyu da ishirin da dubu biyu da ishirin da ɗaya kamar shekarun baya da suka wuce kamar nuna na misa wannan gwamnan jihar borno sake shekarar bara da ya shige ya ba da miliyan ɗari shida da ashirin da hudu ma yara dubu ɗari dubu ashirin da uku da dari bakwai da saba'in da wani abu ka magana cewa wannan scholarship ma da suke karatu ne a nan cikin gida kamar wanda suke waje fa muna tattarawa mu tabbatar cewa a wannan shekara wannan shekara ma an ba da scholarship malam bala isa shine babban sakatare hukumar bada kudade na karo ilimi da ake kira scholarship board ka kuma abin da ke cewa in ka duba jihar borno kamar akwai matsaloli na abin da ya shafi inganta karatu boko da sauransu kamar wannan ana so a daɗa karfafa gwiwan ɗalibai ne da su yi karatu boko da sauransu hakika haka ne saboda shi mai girma gwamna a cikin abubuwan da ya sa a gaba na ci gaban jihar borno ilimi yana ɗaya daga cikin abin da ya ba wa muhimmanci sannan kuma samar da ilimi mai inganci baya yiwuwa sai da tallafi so dalibai misali ma dalibai na jihar borno saboda irin halaye da muka shiga na rashin tsaro da wasu abubuwa da yawa akwai kunci na rayuwa da tsanani na dalibai na wajen karatu da abubuwa da yawa to wannan kuɗi da ake bayarwa dai zai dan magance wasu matsaloli na ɗaliban. to ko waɗannan ɗalibai da suka amfana da wannan kuɗaɗe ke cewa. ok sunana sugun abba kai yau farin ciki ranar farin ciki ne sosai saboda yanzu haka mu ɗaliban jami'an maiduguri mu mun fara jarabawa kuma a yanzu yanzu halin da ake ciki jami'an maiduguri har yanzu bata rufe a registration portal nata ba saboda ɗalibanmu duka suna cikin wani kunci da ba su samu sun biya kuɗin su na makarantu ba sunana aisa mai gode kundin gamdo alhamdulillah mun gode an yi daga baya ma an biya mana hakan ya biya gaba daya yau ma kuma ya sake biya wasu ɗalibai ke nake bayyana inda suke jin daɗin su game da wannan kuɗaɗe da aka ba su na ƙwarar gulbin ilimi da ake kira scholarship Haruna dauta biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya muryar ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Rundunar 'yan sanda a jamhuriyar Nijar ta zagaya makarantu inda ta wayar da kan ɗalibai illar zukar tabar shisha da kuma amfani da yanar gizo wajen yada bayanai na cin zarafi ko kawo ta da fitina. Daga Yamai ga rahoton wakilin Musulun Mini Barma. Ɗakin taro na makarantar sakandaren da ake kira College Maryama da ke birnin Yamai kenan lokacin da ayarin jami'an hukumar 'yan sanda ke yi wa ɗalibai hudu ba dangane da illolin shan shisha samfarin tabar da a yau ke jefa matasa cikin halin ta'amali da miyagun kwayoyi komisar principal zuwaira hausa ize ita ce shugabar sashen kula da kare hakkin mata da yara ƙanana a hukumar 'yan sanda ta ƙasa. unguwa jiya sai ku gani yara ga sunan bacin ko hazamne suna nan ga shan shayi kuma ga shisha nan ku suna nan ga sha kuma kowa bai ke komi shan shishan nan abu ne yana huda ka cin hankalinka yana baka duka malati wanda ya kama shi yasa muka ke to kahim muna ta shiga unguwa da unguwa muna dauko su muna musu procedure mu kai su gaban iko mu tai tukuna mu mu gamu da su mu musu bayani da abin da suke yi babu kyau. Amfani da kafafen sada zumunta ta gurbatacciyar hanya wani abu ne da aka gano cewa yana kokarin samun gindin zama a tsakanin matasa a yau. inda wasu ke gwadawa wa abokan mu'amalar su tsireci saboda haka hukumar 'yan sanda ta ware lokaci na musamman don jan hankula ba mu yarda ba yara su zo suna abubuwa wanda bai kamata ba cikin hanya ko bisa rezo sosai suna aika suna su sunan Nijar muku ce wannan ba mu yarda da shi ba kenan su saida don in ba su saida ba za mu dauko mataki a gaba mun yi tur duka muna nan ga sensibilisation su bari da alama jawaban ayarin jami'an hukumar ta 'yan sanda sun yi tasiri a kawunan ɗaliban da suka halarci wannan gangami adamu ibrahim kabiratu sensibilisation suka yi da yayi tunda duk su kwatanta mu abin da ya kamata a yi da abin da bai kamata ba ya kamata a ce mun canza halin mu shan shisha da wani drug can daban bai kamata ba mu sha su yana bata muna jiki kuma da kwakwalwar mu gaba ɗaya kuma an muna magana harkokin rezo sosiyo na harkar video kara bai kamata ba kuma mu rika yada tunda nan zuwa gaba shi zai sa a raina mu. Makonni uku za a shafe ayarin hukumar 'yan sandan na zagaye a birnin Yamai domin waye kan ɗaliban sakandare da sauran takwarorinsu matasa. Wata malama a makarantar Kwalish Maryama Madam Salum Fatima Zara ta yaba da wannan yunkuri. Abu ne wanda mu ma a Kwalish Maryama kullum muna jawo hankalinsu bisa irin wa'an abubuwa. Don yau mun ƙara jin daɗi da aka ce 'yan sanda sun zo su ƙara gaya musu su shi su san abubuwan da za a musu in sun ci gaba da yin abubuwan da suke. A makonnin da suka gabata ne majalisar ministocin Nijar ta a aniyar taka birki ga abin da ta kira aika-aika mai barazanar gurɓata tarbiyyar matasa bayan bayyanar wata bidiyon batsar da wasu ɗalibai suka naɗa lokacin da suke lalata a tsakanin su aka kuma yada a kafafen sada zumunta mafarin kaddamar da wannan gangami na hukumar 'yan sanda don an karar da matasa abin da ka iya biyo bayan shiga muguwar hanya Sule Mummuni Barma muyar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya samu nasarar shawo kan shugaban Faransa Emmanuel Macron wajen taimakawa Najeriya a lamuran tsaro. Shugaba Buhari ya samu nasarar ce a ziyarar da ya kai birnin Paris. Mai taimakawa shugaban Najeriya ta fuskar labaru Garba Shehu a zantawarsa da Umar Faruk Musa. Akwai muhimmai abubuwa guda hudu ne da suka kai shugaban Muhammadu Buhari ziyara. Akwai taro na kawo zaman lafiya a duniya wanda ake cin Paris wanda ake bi shekara. Akwai ziyara ta musamman wadda gayyata ce ta shugaban faransa masu macron banda wannan akwai babban taro da aka shirya tsakanin 'yan kasuwa da masu zuba jari na faransa da najeriya gwamnatin najeriya ta shirya wannan taro sannan akwai kuma ikansa taron majalisar ɗinkin duniya bangare ko hukumar yara da al'adu wato unesco ta majalisar ɗinkin duniya wanda ake taro na shekara shekara wanda shi wani shugaban buhari ya zo ya halatta ya jawabi a wurin sai dai ina so ce abubuwa na kawo shi nan kuma alhamdulillah duka gaba ɗayan su an samu nasara abubuwan da aka yi a nan. to a cikin wannan nasarorin akwai wani abu da sanarwar ƙarshen taro ko bayanan ƙarshen taro ya nuna akan samar da tsaro din. tabbas kuwa ai wannan tattaunawa ta musamman tsakanin makawan da shi da shugaban Muhammadu ba wanda ba su tattauna ba da suka shafi dangantaka ta hudu a tsakanin akwai maganar tsaro tun da karka manta cewa kasashen faransa nan da suka kewaye gabas da arewa da yamma banda haka yakin nan da ake na ta'addanci su ma faransa da su ake yi kai banda haka akwai magana na shi kansa samar da allura ta corona rigakafin corona wanda ya yi karanci a nan kasashenmu wanda kuma shi kansa wannan abu ya shafi tsaro a na yadda ake lamura harkar taimaki na eh to amma takamaimai wani taimako ne kai tsaye ita faransa za ta yi wa najeriya game da wannan matsala ta tsaro haɗin kai samar da kayan aiki makamai wanda yake shi kansa sayar maka ma'ai alfarma ce sannan da ba da jawabai na sirri intelligence to suna ci. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattaunawa da nayi da shi a Abuja. A waje ɗaya Alhaji Suleiman zaki wani mai sharhi ne kan al'amura a Najeriya ya mun ƙarin haske dangane da muhimmanci ko kuma Faransa za ta iya taimakawa Najeriya domin shayarwa kan matsalar tsaro da ke haddabar ƙasar inda yake cewa. To Faransa ta dade tana irin wannan zai iya yiwuwa yanzu sun ga abin da za su samu ne yasa za su sauko. don wanda ya ki ka da fari kowa ce yana son ka wani abu ya gano ko wahala ko kuma yana ganin za ka bashi daɗi ko alheri ya sa ya bi ka muna fata don wannan zato muke tunda bamu san abin da suka tattauna ba shugaban kasa da shugaban kasa abin da shi mai bayan shawara ya faɗa ne suka kunsa muka kunsa zato ne duk muke muna fata abin ya canza kuma najeriya ta je da wani abu mai kyawu wanda yake ita zai tabbatar da cewa ita faransa ta amince da cewa ayi abotan koda ba da cewa musamman dai a rage waɗannan kashe-kashe jama'a su samu zaman lafiya musamman a maganan mai na wajen caji. Kana ganin maganganu na mai ko bunƙasa cinikayya ko kasuwancin da ake ta tsari tsakanin najeriya da faransa din zai iya tasiri ya taimaka faransa ta shiga ta taimaka a magance matsalar tsaro eh, za ta iya game da yadda muke abin nan game da diplomasiya ka san mu muke da kyakkyawan yanci mu da muke renon ingila amma sauran na faransa ai har yanzu duk wanda aka zaɓe shi a kasashen nan da na gaya maka kuma shi memba ne na majalisar koli ta faransa saboda haka duk abin da za su zo su gaya mana muna iya yin dangantaka haka ne amma baya karfi uwar gijiyarsu ita ke ta abin da za ta faɗa na ƙarshe a yi. Suleiman zaki kenan mai shari kan al'amura a Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. Kar a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? A ba daukan ba filatani ba komai ba ne saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne. Ko wallahi su sani wa'annan 'ya'yan talaka da suke ko uwanu su wataran sai sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka. kamar mu shirinmu na gaba. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Yau ma kamar a makon da ya gabata, shirin yanayi da muhalli zai yi duba a kan taron kasashen duniya kan sauyin yanayi da aka yi wa lakabi da COP26 wanda aka yi a birnin Glasgow. na kuma samu tattaunawa da ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta najeriya umar sale anka wanda ya halarci taron a matsayin mai sa ido kuma na yi masa tambaya a game da irin tanadin da aka wa najeriya a wurin taron ga kuma abin da ya shaida mun. alhamdulillah mun je cop mun dawo lafiya amma tsarabar da muka zo da ita to ba najeriya ce kadai ba duk kasashe masu tasowa sun dawo da gwiwar su a sace domin a magana ta gaskiya ya zama kamar taro ne da aka saba duk da dai akwai kasashe da misali suka fita daga harkar nan ta dumamar yanayi da kuma sauyin yanayi misali kasa amurka sun ce ko da da aka ce ma lokacin wancan shugaban kasa ya fita ba su daina ci gaba da yin abin da ya kamata akan harkar dumamar yanayi ba a najeriya kafin a je na ga federal executive sun rattaba hannu akan abubuwan da tun daga 2015 zuwa 18 har zuwa a tafi wannan cop din aika da abubuwa da aka samu na ci gaba wanda dun farko an ce kashi 60 na abin da yake gurbata yanayi na najeriya akan harkar makamashi ne sun yi kokari an kafa dokoki da ake ganin kamar an rarrage wa'annan abubuwan bisa yadda alkalma na ilimi suka nuna amma a zahirin gaskiya mun san cewar akwai abubuwa wanda duk ba a kai gagaci ba domin misali misali makamashin da ake girki da shi na gas kafin ma a tafi kwaf ya karu da wajen sama da kashi goma sha uku akan abin da aka san shi da shi kuma muna dawowa aka tara kuma ya daɗa cillawa ya yi gaba to yanzu abin da muke tunani shine misali ƙasa tana cewa ta rage kashi kaza na gurɓatar yanayi kuma abin da yake jawo wannan abin nan din an daɗa sa shi ya yi tsada mutane ba za su iya saya ba wa'anda ma ba sa amfani da itace yanzu sun koma suna amfani da itace to kin ga daga nan gida kenan su kuma can da muka je abubuwan da muka zaci za a yi magana a kai shi ne alkawuran da manyan kasashe suka yi a kan cewar za su ba da kuɗaɗe na tallafawa kasashe masu tasowa domin su rage wa'annan abubuwan da suke jawo dumamar yanayi da kuma sauyin yanayi bayan mun saurari abin da manyan kasashe suka zo da shi misali saudi arabia ta zo da cewar ana zarginta da tana ko in kula akan harkar domin tana harkar man fetur da sauransu wanda ta ce ita ba haka bane amurka ta shigo china ita ma ta yi nata alkawuran amma india wanda an rufe makarantu a kasar saboda yanayin gurbata na muhalli sakamakon waɗannan masana'antu amma bata zo da wani abu na cewar ma za ta rage hasali ma daga karshe zuwa da aka yi su manyan kasashen nan an zo da alkawarin cewar ita makamashi na kwal wanda yawancin kasashe gaskiya misali kamar australia bata ma ya ce komai ba domin ita hanyar samun kudinta ya fi ta'allaka da wannan abun duk da cewa tana fama da matsaloli da dama canjin yanayi da australia bata ma yi wani alkawari ba a nasa bangaren kuwa dr salisu dahiru na shirin new map mai kula da matsalolin zaizayar kasa da ambaliyar ruwa a nan najeriya ya ce akwai yiwuwar za a ci gaba da tattaunawa tsakanin kasashen da suka ci gaba da masu tasowa ko ina dalili ita harka na rage tallafi da ake bayarwa na amfani da man fetur da su diesel da kamar najeriya da ake da su kasashen saudi arabia waɗanda su fi da ɗagin mai dinnan ne sannan sukan sarrafa shi yana da alamun cewa watakila zai kara sa farashin man fetur dinnan su kara tashi a waɗannan kasashen ba, da watakila su kamar najeriya da saudi arabia dole su san yadda za su bullo a wannan wani abu da cewa ko da yake ɗimaman yanayi abu ne wanda ya shafi duniya baki ɗaya amma kimiyya ya riga ya nuna cewa kasashe da suka ci gaba su ne suka fi fidda abubuwan da suka jawo wadan ɗimaman yanayi mu a kasashen masu tasowa wadda duka sun hada hada su najeriya da saudi arabia dinnan su da suka fi shan sa saboda haka idan akwai abubuwan da za a yi domin gyaro wannan al'amari bai kamata a kasance jama'a ko kuma al'umma al'umman waɗannan ƙananan ƙasashe an sa su cikin wani yanayi wadda za su kasance a takure ko kuma a ɗora musu wasu nauyi ko tsadan rayuwa wadda zai fi karfin su ba saboda haka muna ganin cewa dole waɗannan ƙasashe za su sake shiga tattaunawa mai tsanani tsakanin ƙasashen da suka ci gaba da ƙasashe masu tasowa domin a rage limaman yanayi wadda ana ganin alamunsa da tabbacinsa ta hanyar yadda ya shafi al'amura na noma ko kuma kuma zirzayen kasa ko kuma abubuwan da suka shafi cututtuka sabbi da wasu bala'o'i wadda suka hada da su ambaliyan ruwa da kuma tsananin zafi ko fari ko kuma kwararan hamada. To mai sauraro, iya abin da shirin yanayi da muhalli na wannan mako ya kunsa kenan. Amma idan aka kasance da mu zuwa makon gobe, za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da kuma ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Salamun Abu da daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai can da yamma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar. Abokan aikin mu a Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin, ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa,